هل تجد ولو كاتبا من حديدي فذهب ثم رجع فقال يا رسول الله لا أجد ولو كاتبا من حديدي ولكن هذا إزاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا قال المجلس فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فجئيا فقال وهل عندك شيء من القرآن فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا فقال قال صلى الله عليه وسلم تهبطها على ظهر كبد فقال نعم يا رسول الله فقال اذهب فقد انكهتكها على ما معك من القران وفي روايه قد زوجتها على ما معك من القران وفي روايه قد ملكتها على ما معك من القران bisa wannan hadisi da suke gana yacewa saboda annabi da yake kadin mallaktuka hadin ana iya cewa na baka na yi na baka amma malaman hadisi irin su ibnu hajar sun ce ruwaya da take kadin wasu ka ko an ka tuka ka ruwayoyin sun fi yawa kuma sun inganci sun fi inganci fiye da mallatuka malamai masana harkar larabci suka ce ah, ai mutumin cewa ya rasulullah in baka da bukatar ta aurar mu to a kaida annabi cewa zai na aurar maka kalmar da ake tambaya da ita ake bada ansa malamai ku gyara gar auren da kin kuna so auren da zama masu masu albarka Allah ka gafarta mana sai surikin yace satajidni insha Allah min as-salihin in Allah ya da zaka same ni cikin mutane da gaskatu wanda ba za su saba maka alƙawari ba kai ga shi mun zo wajen daurin aure ga sakatare tun da yayi kikam Allah ka saukar da albarka a garin gurayi malam basiru Allah ya sawa aurenka da albarka Allah ya ba ku zuriya tayyiba Allah ya hada kanku Allah ya sa a ce kare da aka yi dattawa da abokan ango da yan uwa da abokan arziki da suka bada haɗin kai auren nan ya Allah ka sa musu albarka shugabanni na kungiya da suka jagoranci wannan aiki na alkhairi Allah ka sa musu albarka mu da yan agajin mu Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ka sa mu gama da duniya lahira ka sa wa zuri'ar mu albarka ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لأن هذا مسلم سيأتي لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لأن هذا قال مسلم شيء ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مثل وفي ذلك وفي fi فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك labari ya same ni ta hanya ingantacciya cewa muna tare da honorable chairman na goren local government tun daga wajen daurin aure da zuwa je da tawagar deputy da kansiloli sun je sun kai mana ziyara sun mana barka da iso a wannan gari muna addu'a cewa man da kai da mukarrabanka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sa wa shugabancin ku albarka accident da ake samu cikin shugabanci Allah ya kare ku Allah ya kara muku son sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا ممات الإسلام ومرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan katafaren masallaci na sunna masjidus sahaba masallacin Sheikh Muhammad ibn Usman a kuma wannan anguwa ta Kundila a kuma wannan makekan gari kafetace na Kano Bahaushe ce jalla babbar Hausa yaro ta sannu nuku da mai ta zo an fika kuma wannan magana gaskiya ce idan ka zo da sunna a Kano akwai ƙwararrun ahli sunna da za su ƙara koya ma sunna haka in ka zo da bid'a da shirka akwai jinjima jinjima musulmai Allah ka gafarta mana wannan taro namu Allah ka sa masa albarka kuma na fahimci wannan wa'azi ba wa'azi ne kawai a takbir kusan dama Ali dan Abba ya ce wato yau sai da Allah yi manyan harkoki duk suna nan kan hanya da na ruwa da na sama da na kafa sai abin Allah ya wannan da eh, su ne suka ci suke ci gaba da isuwa da yardar Allah shi yasa nake wa'azin mu ne na fahimci ba ma wa'azi ne kawai ba akwai dan wani sada zumunta sada zumunta haka nan a ciki manya manyan maluma da nake ta kwadayi da dokin na hadu da su gashi duk Allah ya hada mu da dama daga cikin su sannan shi malam na zo na same shi cikin koshin lafiya jiya nake tambaye ina labarin malam Muhammad bin Usman aka ce mai yana adamawa yana ta ana isar da sakon Allah ana yi wa bid'a da shirka da shigantaka sai fin hama da gyaran kafureto amma duk da haka ya gangaro saboda bakinsa ne akwai bukatar ya zo ya tare su daga jiya an dawo daga mai kuma aka wuce wuce Google mai malam muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Allah kuma ya ƙara tsawaita mana rayuwarka malamai irin su malam yanzu a duniya wayanda muke da su ba su da yawa shi yasa muke addu'a Allah ya kare tsare mana su tsuntsu ne mai tashi da fikafikai guda biyu Allah ka gafarta mana to ya ku bayan Allah kamar yadda aka riga aka ambata darasin mu ne yau yana da take taken darasin mu shine kaura hujjar Indiya kuma kamar yadda shugaban zama ya faɗa haka magana take hujjar Indiya yawanci yawanci kaura ce zaka samu a ciki Allah ka gafarta mana to amma kamin mu je mu ji da me yan bid'a ke kafa hujja bari mu fara ji da me ake kafa hujja a musulunci ahlus sunna da me suke kafa hujja bayan mun ga abin da ahlus sunna ke kafa hujja da shi to kuma sai mu bi hujjojin yan bid'a ɗaya bayan ɗaya su ko mu haska da wata tocila mai cin batir takwas duk inda wannan bid'a ya maka laifi a gaishe Imam Suyuti ya kawo a cikin littafin sa Miftahul Janna wata rana imamu na shafi yana zaune a majalisar sai yana gabatar da darasi sai ga wani dattijo dattijon ya yi shiga mai kurjini ga kwagiri a hannunsa yana dogarawa wannan dattijo sai ya iso majalisin imamu na shafi ɗalibai da aka ganshi aka buɗa wa dattijo ya shigo ya zauna gaban malam da ya zo ya samu malam sai ke tambayar imamu na shafi akar makalla da me ake kafa hujja a musulunci sai imamu na shafi ya ce masa ana kafa hujja ne da alkur'ani mai girma da shi zai ce to gafar ta mana idan ban samu magana a qur'ani ba fa sai ya ce sai a kafa hujja da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce to ana gafarta malam bayan wannan kuma sai da me za a sake kafa hujja sai ce ana kafa dalili da ijma'i na malaman musulunci sai da shi da yake to akar makallahu a qur'ani mun ga inda qur'ani yace a kafa hujja da shi a qur'ani mun ga inda qur'ani yace a kafa hujja da sunna to shi kuma ijma'i na baka kwana uku ba yanzu nake son amsar ba ka tsamo mun aya daga qur'ani mai girma wacce tace ana kafa hujja da ijma'i da shi yana faɗin wannan magana sai yake na barka lafiya ya sake tashi aka buɗa masa ya daddogara kwa gidansa ya san inda dare mashi da shi yana tafiya imamu na shafi shi ma sai ban kwana da ɗalibai sai ya fada cikin gida har kwana uku suka cika imamu na shafi bai sake zama a majalisi ba in ka ga ya fito za a yi sallah ne sai daga cikin ɗalibai na imamu na shafi irin su imam muzani ya ce da kwana uku ya cika imamu na shafi ya fito cikin shiga ta kamala ya zo ya zauna a majalisi ya ce da muka kalli malam sai tausayinsa ya kama mu aka ce saboda me ya ce da ka gan shi ka gane a galabai sai ce idanunsa sun yi ƙanana sun yi ja kafafunsa da hannayensa alamun sun kumbura zaman take da wuya sai ga dattijo ya sake dawa aka buɗa dattijo ya zo da kwagirin ya dogara ya zauna yace ala gafarta malam lotus ya ce kai kwana uku kawo mun aya a Qur'ani da Allah ya ce a kafa hujja da ijma'i sai imamu na shafi yace je ka cikin suratul nisa Allah madaukin sarki ya ce wa man yushaqiqir rasula wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nusulihi jahannam wa sa'at masira da shi ce Allah imamu na shafi ya Allah sarki ya ce wa rasula duk wanda ya saba wa ar-rasul yayi ayaga da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasul fi shiqqin wa huwa fi shiqqin akhar annabi yana gabar shi yayi yamma min ba'di ma tabayyana lahul da bayan shari'a ta bayyana a gare shi Allah yake ni wallahi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sannan ya wata hanya ba hanya da masu imani suka bi ba Allah ya ce ni wallahi mata ta walla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa wa nuslihi jahannama sannan mu shigar da shi jahannama mu babbaka shi inji Allah wa sa'at masira makoma kuma tayi mai samu nana imamu na shafi yace Allah ba zai kai shi jahannama ba saboda ya bi gaira sabilul mu'minin sai in sabilul mu'minin ita ma ana kafa hujja da ita a musulunci ijma'i kenan imamu na shafi na kawo aya dama da tijo gaskiya yake nema Ya ce, ala gafarta malam na gamsu ɗari bisa ɗari na barka lafiya ya sake duddogar kwagirin sa ya sake sani inda dare mashi bayan ya tashi imamu na shafi sai kalli ɗalibai Ya ce, kun tuna yau kwana uku da dattijo nan ya shigo suka ce kwarai ya to sun san da ce sai na samu masa aya Qur'ani ya tafi ce a kowace rana sai na karanta Qur'ani daga bakara zuwa nasi sai na karanta Qur'ani daga bakara zuwa nasi sau uku kamin na gano wannan aya da zan kafa masa dalili da ita kina a nan gurin abubuwan da ake kafa hujja da su a musulunci shine ne qur'ani sunna haka ijma'i malaman musulunci ana ne ana kafa hujja da shi sarakunan kasar nan kowa yakan ce shi jikan shehu dan hodiyo ne jikan mujaddidi ko da ko bai da halin mujaddidi ne amma dai zai ce shi jikan waye jikan mujaddidi ne shehu dan hodiyo a cikin littafin sa wasiqatul ikhwan ya maimaita irin wannan magana yace abubuwa guda uku da su ake kafa hujja a musulunci menene yace alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da ijma'i malaman musulunci shehu dan hodo yace duk wanda ya inkarin waɗannan abubuwa guda uku sune hujja ya zama kafiri original not photostat copy ya zama kafiri ji shehu dan hodo a cikin littafin sa wasiƙa ta ishwa me hujjarsa yace dalilin da yasa yace qur'ani ana kafa hujja da shi yace saboda Allah madaukin sarki ya ce wa haza kitabun وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الشيخ الأموري يأتي وهذا كتاب الله وهذا كتاب wannan wani irin littafi ne alqur'ani mai girma anzalnahu wanda muka saukar da shi mubarakun mai albarka Allah yake fattabi'uhu ku bi shi kenan za ka fa hujjar shi ko ba za ka fa hujjar shi ba yace dalilin da yasa in shi wadan hudu yace dole kuma a kafa hujja da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi wadan hudu yace saboda Allah madaukin sarki ya faɗa Qur'ani mai girma yace wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu yace Allah madaukin sarki ya ce ma ata kumur abinda ar rasul annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi fa to ku rike shi wa ma nahakum anhu duk abin da ya hale ku yace ku shi to fantahu ku hanu kenan wannan ayar ta tabbatar da za a kafa hujja da sunna ko ba za a kafa ba yace dalilin da yasa yake za a kafa hujja da ijma'i sai ya kafa hujja da waccan aya wacce imamu na shafi ya kafa hujja da ita wannan ne dalilin da yasa ahlus sunna sun fi kowa saukin kayarwa mu da ka ja aya ka gama da mu da ka kawo hadisi ta gama da mu ba mu da matsala me yasa muke da saukin kayarwa saboda mu da ka ce ga aya ta ka da mu to mu ne da ayar ta kai ta ka da mu bamu da matsala ba abun kunya bane dan aya ta shirga mu da kasa sai mu tashi mu kakkabe rigan mu mu ba mu da matsala idan ka ce ga hadisi ce, <coughs> Imam Bukhari ya ruwaito ko Imam Muslim ko wani daga cikin manyan manyan malaman musulunci hadisin ya tabbata ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi magana mu ka riga ka gama da mu mu bamu da matsala da ka kawo hadisi ba mu da sauran ja kuma shine dabi'a ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud masallaci zai shigo ya zo kafarsa ta dama tana cikin masallaci ta hagu tana waje sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a zauna a zazzauna sai ya zauna a dangare man masallaci bai shigo da dai kafar ba annabi ya ganshi shi ya kai dan Mas'ud tafi da salama ala mamarrina ya zaka zauna inda mutane ke wucewa sai ya rasulullahi na zo dai-dai nan kafata ta dama na ciki ɗaya na waje sai ka ce a zauna kuma magana ta shiga kunne na sakon ya iso mun dole in yi wa sakon ka biyayya on the spot a lokacin da kai in na ce sai kafar hagu ita ma ta biyo na sani ko mala'ikan mutuwa ya zo ya sai operation ya zara raina in mutu cikin masu yi maka tawaye wannan ne dalilin da yasa ahlus sunna da an ce aya an gama hadisi an gama idan an samu abin da malaman musulunci suka ijma'i a kansa wato malaman musulunci gaba ɗaya ba su haɗuwa su yi ijma'i akan kuskure ijma'in su shi ma ma'asumi ne daga kuskure nan ma an samu dalili ko ba samu dalili ba an samu dalili ya ku bayan Allah duk sanda kake hujja to ɗaya daga cikin wannan ne ake jira ka kawo duk abin da ka kawo ba ɗaya daga cikin wannan ba a musulunci ba ne ka kawo ba ba hujja ka kawo ba Allah ka gafarta mana wannan na faɗa mana shi a taƙaice hujja a mahangar ahadu sunna kenan to bari ku ji ban kaura hujjar yan bid'a su kuma yan bid'a da ne suke kafa hujja su yan bidiya suna kafa hujja ne da abubuwa guda goma sha biyar eh, su da abubuwa su da abubuwa guda goma sha biyar suke kafa hujja kuma dan bidiya ko dan bidiya da wanda ya kurba da wanda ya kwankwada da wanda ya tuka cikin sa tafir da wanda ya bambara da tsohon dan bidiya da matashi da dan karami da na tsakiya da da da in dai dan bidiya ne to da wayannan hujja duk hujja ba ta fita daga ɗaya daga cikin abubuwa guda goma sha biyar da su ne suke kafa hujja kuma yan bid'an da na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da na zamanin annabi Nuhu da na zamanin annabi Musa da na zamanin annabi Ibrahim duk duk wani matsiyaci makiyin addini tun farkon duniya har ta kare hujjojin ba su fita daga wayannan hujjoji guda goma sha biyar Allah ka gafarta mana menene hujjar dan bid'a ta farko hujjar dan bid'a ta farko wace a wajensa kuma hujja ce mai kwari shine inna wajadana aba'ana hujjar dan bid'a ta farko kenan shine ya tashi ya ga suwa suna yi iyayen da suna yi wannan abu dai ba yau gaba da shi ba sun iyaye da kakanni kadiran an kadire to daga ta dan dire akwai matsala na'am iyaye da kakanni wato wannan tsohuwar hujja ce da yan bid'a sun dade suna kafa hujja da ita shi yasa in kana karanta alqur'ani mai girma zaka ga ayoyi da yawa suna magana akan irin wannan hujja ta yan bid'a kuma Allah madaukin sarki da kansa yana musu rabi. ana rama je cikin suratul baqara tun da kai dan birni ne a qur'ani Allah madaukin sarki ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba ana to ta sa Allah ba su awalau kana aba uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun to da suratul luqman wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala wa idza qila lahum ittabi'u ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عباد السيد المائدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وجدوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا ذلك يفعلون على فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم لقدمون فإنهم عدو إلا رب ضلالا to baro nan ga ta so su zukure shi bal kalu inna wajadna abana bal kalu inna wajadna abana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun wata an saka ba su da wala wala wajitukum bi ahada mimma wajadtum alayhi abaakum ala ramma wa kadhalika ma arsalna min qablika fi kiryatin mithla illa kana mutu Arsalna min qablika fi qaryatin min nazirin illa ma lam turafuha illa ma lam turafuha inna wajadna aba'ana ala umma yawa wa inna ala atarihim muqtadu wala wala wajitu kum ya hadin ma wajadtum alayhi آباءكم قالوا هذا سحر وإن هذه كاتب التكبير فكتير على كذي أسوة البقرة الله ya وإذا كنا idza qila ما أنزل الله إذا idan aka ce musu الله bi قالوا Allah ya saukar ما sai عليه آباءنا bal a'a mu ba za mu bi abinda Allah ya saukar ba mu za mu bi abinda muka samu iyayen mu nayi iyaye da kakanni to sai Allah ya ba su ansa yace a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadu yanzu za ku bi iyayenku ku bar abin da Allah ya saukar ko da iyayen naku ba sa hankaltar komai na addini kuma ba ba bane sai ku bi su a hanyar rashin hankali kuma hanyar rashin shari'a cikin bata sai a nausa ya nausawa a waccan aya ta cikin wato ainihin suratul luqman Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abana sai Allah ya ah, to yanzu za ku zo ne iyayen naku da kuka ce ba za ku ji abin da Allah ya saukar ba sai abin da kuka samu iyayen ku akai awa law na shaytanu ko da shaytan ya kasance wato ne wanda yake kiran su ila azabin sa'ir zuwa azabin wutar sa'ira kun yadda an kama hanyar sa'ira tunda baban ka ya nufi sa'ira a nausa a tafi kan Allah yana tambaye su ko an a nausa haka a ta suratul ma'ida Allah ya ce wa zaqina lahum ta'ala ila ma anzalallahu wa ila rasuli dan bid'a in kace ka zo zuwa ga abin da Allah ya saukar ka zo zuwa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Qur'ani ga hadisi kalu sai kace hazbuna ma wajadna alaihi abauna ahlus sunna ku rika Qur'ani da hadisi mu abin da muka samu iyaye da kakanni akan shi ya ishe ni. Allah ya a ah, walau kana abauhum la ya'lamuna shay'a yanzu za ku bi iyaye da kakannin ko iyaye da kakannin ku jahilai ne ba su san addini ba wala ya hadadin kuma akan fata suke ba akan shari'a ba annabi ibrahim da yazo yana magana da mutanen sa yana so nuna musu tauhidi karshe da ya tambaye su hujja karu sai suka ce wajina aba ala mun samu iyayen mu kazalika yin faru da haka suke yadda suka yi ma haka zamu yi sai Allah madaukin sarki yace kafiran maka kuma haka aka kara da su yayin da aka ce su zo su rike Allah sai suka ce ha mu mun samu iyayenmu da kakanni akan wata hanya kuma mu gurabun su muke bi inda suka bi nan za a bi sai Allah yake to wannan hujja ta Indiriya hujja ce ga manniya ba mu taba tura wani annabi ba a cikin wata alƙarya kamin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam face majiya daɗin alƙaryar in an ce su bi Allah hujjar su guda ɗaya ce tallin tar inji Allah menene hujjar shine mun samu iyayenmu da kakanni wato akan wata hanya kuma mu hanyar su zamu bi ba mai raba mu da abin da muka samu iyaye da kakanni akai wannan ita ce tsohuwar hujjar Indiriya wato rike maganar iyaye da ne da kakanni a musulunci idan ka aikata abu da sunan addini aka ce waye za ka ba da maka ce na samu iyaye na da kakanni na yi malamai suka ce sharadi daya in babanka annabi ne to ya halatta daga ce babanka sai na yi idan babanka ne ne annabi idan iyayen naka da kakannin naka annabawa ne nan babu matsala sai ka ce kai addinin wa kake iyaye da kakanni amma in ba annabawa ne to dole sun kawo aya ko hadisi in annabawa ne ba matsala ko ga annabi Yusuf ba da aka ce wani addini kake ce addinin iyaye da kakanni ko ba kai fara ba ana rama daga cikin suratu yusuf yace wata ba tu millata aba wata ba tu millata aba ya ibrahim wa haka wa kube. akwai shirka addini ma kana lana an nushrika billahi min shay furta furta furta furta annabi yusuf yace wata ba tu millata abai ni na da addinin iyaye da kakanni na to tambaya nan suwaye iyaye da kakanni da haka sai ce Ibrahima <laughs> wa annabi Ibrahim sai kuma wa wa Ishaqa da annabi Ishaq wa Yaqub da annabi Yaqub annabawa ne ko ba annabawa bane shi yasa yake mu addinin mu na iyaye da kakanni na gidan mu ma kana lana an mushrika billahi min shay bai dacewa gare mu ko kadan mu hada Allah madaukin sarki da wani a wajen bauta kenan idan iyayenka da kakanni ka annabawa ne to na sai ka hujja da cewa addinin wa iyaye da kakanni amma in ba annaba bane ba a kafa hujjar annabi yusuf da yake yayi addinin iyaye da kakanni saboda yusuf nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu khalilullah shi annabin Allah ne dan annabin Allah jika annabin Allah tattaba kunnan annabin Allah duk gidansu annabawa ne shi yasa ya rike addinin iyaye da kakanni wannan yasa lokacin da sai na Ali radiyallahu anhu ya zo samu Fatima za a san tana aikin haji wa ainihin tana cikin harami sai ya samu tarihi da ta koma ta mafi ya kada ce ke kuma wa ya saki sai ta ce amara ni abi baba na ya sani wane ne baban data to ai dole sai dai ce furin gidi da muna karje da mu baya ba sauran ta cewa amma in baban ka ba annabi bane ba da magace amara ni abi sai dai in baban naka ya haɗe da aya ko ya haɗe da ne da hadisi amma in gona yake ka ka masa noma dole ka masa biyayya idan ruwa yake ka dawo masa duk wani abu da duniya amma yace wannan abun yi sunan shi addini ibada akwai lada da Allah zai sa a take a baka saboda kai to dole sai ya kawo aya ko ya kawo ne ya kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane hujja ta farko an gane kuma ta inda take da ruwa cikin ta to daga nan sai hujjar yan bid'a ta biyu ne hujjar yan bid'a ta biyu wato shine ayatun mutashabihat ayoyi mutashabihai me yake nufi da ayoyi mutashabihai ayoyin alqur'ani mai girma nau'i biyu ne nau'i na farko su ake cewa ayatun muhkamat ayoyi muhkamai nau'i na biyu su ake cewa ayatun mutashabihat ayoyi mutashabihai wata aya ce ake cewa aya muhkama malamai suka ce ita ce ayar da fassara guda ɗaya take dauka da an ja an fassara ma'anar ga ta nan ba wata tuwatuwa da zaka yi shigowa da ita ce wannan su ne ayoyi muhkamai wata aya ce aya mutashabiha ita ce aya da an jata ga fassarar ta wacce ta samo asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka kalli doron larabci yana iya daukan wata ma'ana ta daban banda ita wannan ma'ana ta farko to wannan ma'ana da za ka iya dauka ta daban to ta nan ne yan bid'a suke shigowa da shawatuwa a ciki shi yasa duk inda zaka samu dan bid'a a rayuwarsa in dai zai kafa maka hujja to in Allah ya da ba da aya muku kama zai kafa maka hujja ba da zai kafa maka hujja da aya mutashabiha kaidan malamai kuma shine aya mutashabiha idan ka jawo ta kamata ta fassara to fassara ka ba a yadda da ita sai idan an samu wata aya mu kama da ta koyi bayan wannan fassara taka ba sai ko an gane wannan ya za ku gane wannan magana Allah zama da cikin suratul al imran farko farkon sura Allah yake huwa allazi anzala alayka huwa allazi anzala alayka alkitab yawa منه آيات حكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إيه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله Allah yake ko zai anzala alaykal kitaba Allah shi ne wanda ya saukar da littafi akan kanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya littafi yake ayoyin littafin kala biyu ne minhu ayatun muhkamat akwai ayoyi muhkamai sai Allah madaukin sarki ta su wayannan ayoyi muhkamai kunna ummul kitab su ne uwa a littafin me ake nufi da su ne uwa a littafin malamai sun fassara guda biyu fassara ta farko su ne uwa a littafin ai su suka tsawa a littafin kenan alqur'ani mai girma ayoyi muhukamai sun fi ayoyi mutashabihai yawa an gane wannan fasara ta biyu hunna ummul kitab wato su ne foundation a littafin foundation shine wanda ake dole gini a kansa kenan aya ha ba a ta fasara sai an dora ta kan foundation foundation ya karbe ta sai an dora ta kan wata aya sai an dora ta kan aya muhukama an gane wannan sai Allah ya ce wa ukharu akwai kuma wasu ayoyi wanda yake su ko mutashabihat su ne ayoyi mutashabihai wanda muka yi bayani akan ma'anarsu a baya sai Allah madaukin sarki ya ko ku saurara ku ji tabi'ar ɗan fa amman lazina fi qulubihim zaygun amma duk wayanda a cikin zukatansu su akwai karkata ɗan bid'a kenan to kullun in suka zo wajen kafa hujja a Qur'ani ba ta dauko aya mu kama fa yattabi'una ma tashabaha minhu ayoyi mutashabihai din nan za su rinka makalewa insha Allah madaukin sarki kake ce da Qur'ani yake fita abun karara a wajen ayoyin mutashabihai anan suke ne suke makalewa me yasa suke makalewa ayoyin mutashabihai sai Allah yake ibtiga al-fitnati dalili na farko shine domin neman fitinar addinin al'umma shi yasa da ka matsa kusa da malamin bid'a yanzu nan sai tsiga maka kokonto a zuciyarka akan addini wannan matsalar malamin bid'a kenan shi fitina ne yanzu nan zai fitini imani ga ko fitinin zuciyarka shi yasa ɗaya daga cikin magabata yana da da sunan ɗan haya. yake ce masa ya kai haya in ganka a gidan jiya ya fi mun sauki a raina akan in ganka gaban malamin jiya sai yace me yasa ka fada wannan magana ya baba yace domin gidan jiya in ka je kana sha kai kanka ka san abin da kake ba mai kyau bane in amma wa'azi akwai sa ranka tuba amma idan ka je wajen malamin jiya ka san kwado jiya ka tuba ka sai da Allah yi domin ga shi kai wa annabi Muhammadu zanga zanga amma har zuwa na maka wajibi kuma ce za a raba ka da hanyar annabi Muhammadu sai ka ƙara cijewa yace to mu raba ka da hanyar gidan kira ya ta sauki akan raba ka da bala'in da zaka kurbu a gaban malamin duniya. to wannan shine in shiga alfitina wa bitiga a ta'awili da kuma neman ta'awilin sa shi yasa malamin bid'a aya muta shaje har zai makale sai wani ta'awili idan ba kai karatu ba ko ba ka zama gaban malaman sunna kana kwankwada ilimi tsaftatacce daga mabubuga garari ya garauto yanzu zai gurbata maka aqida da addini shi yasa yanzu misali zan baku sai a samu shirgegen malamin bid'a a nan Najeriya cikin shirga shirga malaman bid'a da ake da su aka ce gafar ta mala, wai maulidi zan kan da muke yi menene hujja a kansa ce kwarai akwai hujja aka ce ina ita Qur'ani mai girma aka ce Qur'ani mai girma aka ce maulidi yace kwarai da gaskiya aka ce gafar ta mala ina ya take ce ga tana suratul ruta qul bi fadlillahi wa bi فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يتي الله مدوكين sarki ya ce kun faɗa musu ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi fadlillahi da halal Allah annabi halal Allah ne ko ba halal Allah bane aka ce Allah gafarta haihuwar annabi halal Allah shi wa bi rahmatihi da rahmata haihuwar annabi rahama Allah Allah a ce Allah ce ala gafarta malam sai sai Allah ce fa bi zalika da wannan fa ya fa huti farin ciki to muridi da muke farin ciki ne ko ba farin ciki bane aka ce farin ciki ne ko kai shi ce alkhairi ba sani ba ko kun gane shegantaka kun ga fasara shi wani bai farbe layi falalar Allah haihuwar annabi to kai take ta haihuwar annabi ba falalar Allah ba wa bi rahmatihi rahmar Allah kai take ta haihuwar annabi ba rahama ba to fa zalika da wannan fa yasrahu to fa yadda maulidi kenan sai to ka faɗa min yadda ba ka zama gaban malamin sunna wannan wannan wannan taurin kamun da ake faɗa mun yadda za ka iya wannan taurin buramayya za ka iya warware shi to wato wannan shi ne ake cewa magalewa da aya mutashabiha me yasa muka ce aya mutashabiha Allah cewa fadalar Allah ba cewa haihuwar annabi ba amma idan kalle abin da wata fuska an yi wa annabi ma falalar Allah to dan duniya sai ya makale da wannan mata shabaha rahmatihi rahama ta Allah fal yafrahu ayi maulidi kanin kai ko wannan fassarar yau tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau muna so ka faɗa mana wani malami cikin magabata kwara ne ta bai yi fassarar na taka dauko mana tafsirin ibnu kasir buda karanta ba dauko aljanu da hakamul qur'an na qurtubi karanta dauko mana can kololuwa dauko mana jami'ul bayan bude fasara mu ga menene irin jaruri ya faɗa shi a kabari me ya faɗa shi duk in ka dauko da daban gaba ɗaya sai gaba malami kwara ɗaya ya taɓa yi wannan fasara ke na wannan sabo fasara ce ko ba sabo fasara ba ce sabo fasara ce to wannan shi zai maka hatsarin malamin bid'a sannan ka ka tambaye shi da aka maka lahu eh a kasan nan mun tashi akwai gaba da ake cewa mana addini da su sun tashi mun tashi mun ga kawai kawai din da akwai bajin alwala akwai bajin sallah eh akwai babin tsarki ko ana gafarta malam me yasa ba mu ga babin maulidi a ciki ba cikin uku dole a samu daya ko dai malamin ko dai malamin ya manta bai saka ba ko manta waye shi ya saka bai ne ba bai saka ba na biyu ko kuma bai manta ba amma ya san abin ba addini bane shi yasa bai saka ba na uku ko kuma dai zala ne shi yasa bai dole za samu dai to mu kaddara man waye to ai akwai ahalin mai ahalin na har babin kashi da na fitsari da na tsugunni da na da na da na da na to me yasa bai kawo babin maulidi ba shi ma man waye ko shi ba dai zala ne muke manzo shi yasa bai kawo ba sai ka mana bayani mu dauka shi ma man waye akwai ashimawi daga nan zaka fara samun magana azumi alwala sallah tsarki azumi duk an kawo ciki maulidi babu me yasa bai kawo shi O ya manta to akwai idiya har magana kwarkwata da kudin cizo da shi ma bai kawo ba ya ake bai kawo ba ala gama samala shi ma mantawa yi ko kuma shi ma dai zana da muke manzo shi yasa bai kawo ba ko kuma fasara shi ma ba irin ta ka bace a ah, ya manta to akwai risala kira wani shi ma manta wai ya manta to akwai askari ya manta akwai muktasa ya manta akwai mudawwara dan qasim ya manta akwai muwadda imam mali ya manta bukhari ya manta muslim ya manta turmuzi ko tun malaman duniya nan manta wasu ke? ko kuma dukkan su yanzu ana da maki annabi Muhammad wayin da ba su maulidi dole ka zaɓi ya wannan ka da zabi sai ka zama. to ka ga da wannan da wannan sai ka gane cewa ashe wannan dan bidiya da ya makale da aya shadiha shi ga taka shi yasa duk dan bidiya in aya zai jawo maka shadiha idan hadisi zai jawo maka to wata shugaba zai kawo maka hadisin ba wai hadisin ne magana akan matsala ba shi ne wannan shirke ga malamin bid'a akwai wanda ya tattaro alkabar sai ya kara tambayi haka shi ana ta malin rani da ake ana maulidi nan to shi yana da asali yake kwarai qur'ani ko hadisi yake wani kake so a baka aka tana aka wasa wannan tambaya sai mai tambaya yake to a bada hadisi kamar a je ga aya yake to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku je masallacin idi hanyar da kuka je wajen zuwa to in za ku dawo kar ku dawo sanan ku canja hanya sai ku zagayo to shi yasa muka fita maulidi sai mu canja hanya sai a zagaya annabi ya ce in za ka fira to kuma in za ka tafi ina me ya alaka hadisin da abin da kake hujjar shi akan to wannan ne idan baka yi karatu ba to nan take sai a rura kwakwalwar da sai a ta ka sai ka girgiza kai kace Allah ya kara shi shehu karama ba ku shakka an samu alhali amma da ke sa kare da ke ba ka tare da ka gane ba to wannan ita ce hujja ta indiya hujja ta nawa ita ce hujja ta biyu ta hujja indiya ta uku wata ita ce take cin kasuwa sosai yanzu tana cin kasuwa Shi ne masalul sauyi mummunan misali ko sai za a yi wani misali haka sai a yi sai a dangaro sai a haɗa wasu abubuwa ko mutum ya tsaya ta zare muku ido yana haɗa maka wasu misalai na ke saka misali iri biyu ne akwai masalul a'la akwai masalul sau للذين لا يؤمنون بالآخرة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله